halin mutanen da da kullum zan tuno domin na ƙaunar irin halinsu su kirkin nan da ba shi misaltuwa wannan mutane sun ji dadinsu halin zaman sun duniya sun kyautata har sun ka koma nan ga wanda ya wasu halin su kam zai burge du hankali mai sanya koyi irin ɗabi'o'insu su dai mutane ne da sun kafu gaskiya suka aikata haran da an ka kira su ba za ka san karya a gunsu ba ko kaɗan sai gaskiya ita ce abin zancen su in sun kashe i babu a'a ko kaɗan ba su san batun yin yaudara a cikinsu ba ƙulla shari babu su kan yan uwa su sai zumunci wanda nan aka san su ba su san batun aikin a sha ko kankani su sai karatu ga ibada gunsu kuma ga sanin girman batun ilimi kwarai kullum wajen ilimi su kai ‘ya'yansu, ‘ya'yansu mata ba su tallafa ko kaɗan kunya ya bi su kan rufa kansu kuma masu mulki lokacin mulkin suke yan kasuwa su ko sana cinikinsu ba mai shiga na guda a wancan lokaci ko mai su kan yi shigar gwadon ikonsu kuma ba kuɗi a gare su mai tarin yawa amma kana'a ta yawa a gare su kuma lokacin ba ruwai da gidan giya in ma akwai to an yi babu sanusu kowa cikinsu yana da himma mai yawa neman abin halarsa kai bakinsu in sun ji an ce an yi bakon malami ya zo a nan duza su kara zama su kirki wajen matansu ya wuce lasafi ga dai aminci ga mutunci gunsu in sun kaje ɗakinsu su ba sa san fita don ba su san kowa isan fuskarsu ba su san akwai wani ma a filin duniya ba sa gadar kowa fa sai ta mijinsu ba dukiya ce su take zaunar da su sai dai amana gaskiya halinsu kuma ba su yin yawo wajen aikin asha don sun sani Allah yana duban su aikinsu kullum sai su kyautawa miji ba sa bari kowa ya ɓata mazansu kullum da safe miji a nan sagai da shi kuma babu tonawar asiri gunsu da za a shekara ba kuɗi ba sa faɗa sai ‘yan dabaru kar a gane mijinsu, su tarbiyya suke musu kowashe ba sa faɗa balle su zazzage su, in sun kaje ɗakin miji ba.